radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على محمد وعلى آل النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 26 ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 93 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1929 aka fara boran nuduba a palestine wadda aka mamaye nuduba dai wata katanga ce wadda take yammacin masallacin alakasa mai alfarma inda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi daga wurin mako guda kafin wannan boran da yahudawa suka fara tsokanar musulmi ta hanyoyi daban-daban sai dai da suka fara wannan bore ya yadu zuwa sauran yankunan falastino a cikin kankanin lokaci wanda ya tilasta wa turawan ingila waɗanda suke mame da falastino a lokacin shelanta dokar ta ɓaci turawan ingila tare da yahudawan sahiyuniya waɗanda suke yin biyayya gare su a cikin falasdinan sun yi amfani da karfi wajen murkushe boran na musulmi da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan agustan shekara ta 1991 ƙasar ukraine ta samu 'yancin kanta daga tarayyar soviet kafin haka dai ukraine tana ƙarƙashin mamayar ƙasar rasha ne da juyin juhalin gurguzu ya samu nasara a kasar ta rasha a shekara ta 1917 ukraine ta samu 'yancin kanta sai kuma a shekara ta 1922 tarayyar soviet ta mamaye kasar ukraine ta kuma mayar da ita ɗaya daga cikin jamhuriyar tarayyar soviet wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1991 lokacin da tarayyar soviet ta wargaje daga nan kuma kasar ukraine ta samu 'yanci kamar sauran jamhuriyoyin tarayyar soviet da suka balle ukraine tana bakin tekun black sea sannan kuma tana makwabtaka da kasashen rasha belarus hungary slovakia poland romania da kuma moldova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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 da yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanin su iran ta ce bawa batun kullar ya tsakaninta da kashen turai sai hukumar nukiliya ta janye zargin da take mata jiragen yakin amurka sun yi rumba mai ta sama a Daira zur na kasar siriya babban mai shigar da kara na kotun icc ya kira da a yi adalci a yankin darfur kasar turkiya ta yi alkawarin ci gaba da goyon bayan al'ummar Falasdini. yanzu kuma ga labaran daki-daki. Iran ta ce babu batun kullar yarjejeniya tsakanin ta kashen turai sai hukumar nukiliya ta janye zargin da take mata. Mai ba da shawara ga tawagar kasar Iran a tattaunawar cire mata takunkumi a birnin Vienna na kasar Austria ya bayyana cewa babu batun cimma wata yarjejeniya tsakanin da bangaren kasashen turai matsalar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya bata wato ko kuma bata dakatar da rahoton da aka mika mata ba. da kuma zargi mara tushe take yi wa kasar Iran. Muhammad Marandi ya yi wannan bayanin ne a wani sako da ya aike da shi a shafinsa na Twitter da yake mayar da martani game da rahoton da kamfanin labaran Reuters ya yada da ke nuna cewa kasar Iran ta janye wasu daga cikin muhimman bukatun sa tattaunawar da ake yi. Ya ce, babu batun kula yarjejeniya matsakar hukumar nukiliya ta duniya IAEA bata soke zagin karya da take wa Iran ba. da kuma cire dakarun kare juyin musulunci na iran daga jerin sunayen 'yan ta'adda da amurka ta yi to babu batun cimma matsaya a vienna wannan yana zuwa ne a lokacin da kasar amurka ta nuna cewa tana ci gaba da nazari kan amsar da iran ta bayar na bukatar da aka mika mata kuma ana sa ran za ta ba da amsa a yau din jiragen yakin amurka sun yi ramba mai ta sama a dairar zur na kasar siriya cibiyar bada umarni ta sojin amurka ta sanar da cewa jiragen yakin ta sun kai hare-hare ta sama a yankin deir zur da ke yammacin kasar siriya yan kwanaki bayan da sojin amurka suka yi amfani da tankoki wajen sace danyen man fetur a yankin hasaka da ke makwabtaka da kasar iraki sai da sojin na amurka sun bayyana cewa sun ɗauki wannan matakin ne domin ba da kariya ga sojinsu kuma sun kai hari kan muhimman abubuwan soji da sojin kasar Siriya sauran kawayenta suke amfani da su. Kamfanin labaran kasar Siriya sana ya faɗi cewa wani yaro ya mutu akalla wasu guda uku ma sun jikata a farkon shekarar nan ma akalla mutane sha uku ne suka mutu har da yara ƙana guda shida sakamakon harin da karun sojin amurka suka kai a garin idlib da ke arewacin kasar sojin amurka sun jibge dakaru da makaman yaƙi a arewa maso gabashin kasar ta siriya inda pentagon ta fake da cewa ta ɗauki matakin ne domin kare filayen yankin kada ya fada hannun ƙungiyar ta'adda ta daesh babban mai shigar da kara na kocin duniya mai hukunta manyan laifuka icc karim khan ya kira ga kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakin da zai taimaka wajen ganin an gaggauta yin adalci kan dubban mutane a yankin darfur da ke kudancin ƙasar sudan da ya fama da zub da jini a shekara ta 2003 karim khan ya ce al'ummar yankin darfur sun gaji da alkawuran da ake musu ba a cikawa don haka lokaci ya za a ɗauki mataki domin tabbatar da adalci ya yi wannan bayanin ne a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sudan inda ya nuna cewa ziyarar da ya kammala a yankin darfur ya kara masa karfin gwiwa sosai wajen mayar da hankali na ganin an gurfanar da waɗanda ake zargi da hannu a zub da jinin na yankin darfur yankin darfur ya tsunduma cikin mummunan rikici ne a shekara ta dubu da uku bayan da dakarun 'yan tawayen kabilun da ke tsakiya da kudu da hamadar sahara suka kaddama da hare-hare bayan da suka zargi gwamnatin khartoum da larabawa suka firin jaye da nuna wariya da mayar da su saniyar ware To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Turkiyya ta yi alkawarin ci gaba da goyon bayan al'ummar Falastinu. Shugaban kasar Turkiyya, Tayyip Rajab Erdogan ya sanar da cewa kasarsa ta yi alkawarin ci gaba da nuna goyon bayan ga al'ummar Falastinu. Yana mai kare cewa kyautata dangantakar diflomasiyya da kasarsa ta yi da Isra'ila ba zai shafi dangantakar da tsakaninsu ba. a makon jiya ne kasar turkiya ta mayar da alakar diflomasiyya da isra'ila bayan mataki na ƙarshe da bangarorin biyu suka ɗauka na sasantawa su. shugaban na turkiya ya wannan bayanin ne a lokacin ziyarar shugaban gwamnatin kwarya kwaryan cin gashin kai ta falastinu mahmud abbas abu mazin da ya kai turkiya mako guda bayan turkiya da isra'ila sun sanar da yanke shawarar dawo dangantakar demokrasiya da musayar jakadu tsakanin su a karan farko tun bayan da dangantakar ta tabarbare a shekara ta 2018 a nasa bangaren mahmud abbas abu mazin ya jinjina wa kasar turkiya game da irin goyon bayan da take ba al'ummar falastinu sai dai bai ce komai ba game da mayar da alaka da ta yi da isra'ila ya ce muna sanar da irin goyon bayan da take ba wa falastinawa wajen kare haƙoƙinsu da fafutukar da suke yi na kafa su mai cin gashin kai. Ƙasar Iran ta ba da kyautar allura kafi ta barakat guda dubu ɗari ga ƙasar Mali. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Abdullahiyan ya faɗi a lokacin taro na kwamitin haɗin gwiwa tsakanin Iran da Mali cewa ƙasar Iran ta miƙa kyautar allura kafin cutar coronavirus ta barakat ga al'umma da kuma gwamnatin ƙasar Mali. Taron da ministocin ƙasashen wajen Mali da Iran suka gudanar ya hada da masana arziki da manyan 'yan kasuwa sun bayyana jin daɗin su game da samun damar halartar taron haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen guda biyu ya ce ina farin ciki bayan kwashe watanni shida da ƙulla yarjejeniya tsakaninmu a birnin tehran da ta kunshi haɗin gwiwa da ɓangarori masu zaman kansu da na gwamnati a fannonin kimiyya da fasaha da yawan buɗe ido lafiya da makamantansu ana kuma ci gaba da biyar su kan tsarin da ya dace da ƙarshe nuna cewa gwamnatin ra'isi ta sanya batun kyauta da daɗaɗɗiyar alaƙa mai tarihi da ke tsakanin su da mali a matsayin abin ta sanya a gaba kuma ta himmatu sosai wajen ganin an ƙara fa a dangantaka tsakaninsu da kuma shirin take da shi wajen bulwar sabbin hanyoyi na bunƙasa dangantaka tsakanin ƙasar iran da kuma mali to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to ayu za mu yi dubi ne akan wani shiri na gaggawa da bankin raya afirka ya fito da shi domin fuskantar kalubalen da ke gaba na wato karancin abinci da duniya take fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a ranar juma'a da ta gabata wato 20 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 bankin raya nahiyar afirka ya amince da sakin wasu kudade da za su kai dala amurka biliyan ɗaya da rabi domin fuskantar kalubalen matsalar abinci da ake fama da ita a duniya a ƙarƙashin wannan shirin manoma miliyan ashirin wato ƙanana kenan a nahiyar afirka ɗin za su amfana da kudaden da za a saki. domin su samar da kayan abincin da za su kai tan miliyan talatin da takwas abubuwan da za a baiwa manoman ya kunshi irin abinci mai nagarta da kuma kayan aiki na zamani sannan nan abu ne dai cewa a halin yanzu duniya ta fada cikin matsalar abinci da za a iya fuskantar karancinsa saboda yakin da rasha take yi da kasar ukraine sanadiyar wannan yakin dai nahiyar ta afirka tana fuskantar karancin abinci da yawansa zai kai tan miliyan talatin musamman alkama masara da waken suya waɗanda suke da matukar muhimmanci a abincin da ake sarrafawa na yau da kullum a nahiyar saboda haka manoman nahiyar ta afirka sa da buƙatuwa da su sami iri mai nagarta kafin damuna bana ta kankama hakanan kuma za a baiwa manoman na nahiyar afirka takin zamani kudaden da bankin raya afirka din ya ware suna a ƙarƙashin mataki ne na gaggawa da kuma na kota kwana domin fuskantar wannan matsala kudaden da aka ware har ila yau sun karu da dala biliyan goma sha biyu don akwatanta da irinsu da bankin raya afirka din ya ware shekaru biyu da suka gabata ta fuskar wato samar da abinci a nahiyar shugaban bankin raya afirka dr akinwomi adesina wanda dan najeriya ne ya bayyana cewa taimakon da ake baiwa nahiyar na abinci bai isa ciyar da nahiyar ba dr adesina ya kuma kada cewa afirka bata da bukatuwa da kwanukan abinci na sadaka ko taimako abin da take bukatuwa da su shine irin abinci domin nomawa da injinan noma da girbi idan afirkan ta samu waɗannan to za ta iya ciyar da kanta da kanta cikin mutunci. domin roƙon abinci da mika hannu da yin bara yana tare da ƙasƙanci in ji dr adesina a farkon wannan watan an yi wata ganawa da ta shawarwari akan harkokin noma da samar da takin zamani a tsakanin manoma na nahiyar ta afirka da ministocin kuɗi da noma na ƙungiyar tarayyar afirka ministocin kuɗi da na noma sun amince cewa za su samar da sauye-sauye a cikin salon ayyukan nasu saboda a kawo da dukkanin matsalolin da za su iya kawo cikas a hanyar da aka ɗauka na cimma wannan manufa ta daƙile karancin abinci wanda zai iya faruwa ya kuma jefa nahiyar ta afirka cikin matsala a cikin nahiyar ta afirka an samu hauhawar farashin kuɗin alkama da kaso 45 cikin 100 hakanan kuma farashin takin zamani ya tashi har ya rubanya da kaso 300 a halin yanzu da akwai karancin takin zamani a nahiyar da ya kai tam miliyan biyu hakanan kuma farashin burodi da sauran muhimman kayakin abinci da sun tashi to da fatan za a cimma wannan manufa kuma kayan aiki da kudaden da za a ware a cikin nahiyar tamu ta afirka za su isa ga manoman na asali domin su taka rawar da aka san su da ita wajen baiwa al'ummar nahiyar abincin da suke bukatuwa da shi domin kaiwa bakin salati da kuma fatan cewa yakin da ake tsakanin rasha da ukraine zai kawo ƙarshe domin baiwa duniya damar samun abinci waɗanda suka daɗe suna tamu daga wannan nahiyar. To masu rarrai kafin mu karkare muna ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum Adala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa. kide kidan Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gaci muku abbas iran najad ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. من اون جایی زمین خوردم که دیدم رو موهات سایه پیری نشسته دوتا دستای گرم مهربونه پیش روم بود پر از تنهایی ممتد نباشه ازت ممنونم و میخوام بدونی تو رو دوست داشتم و دارم همیشه تموم واجه ها رو که بگردم برام هیچی مثل مادر shirin namu ya gaci muku Abbas Iran Najad ne domin jin irin wakar da ya tanadar mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. An gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waka da ka yi rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دل به تو بسته وای من مثل هر از عشق قصه ای رویایی دارم بایستا مثل هر روز آبوشی خسته از تنهایی داری تو تا نباشی بیتابی مثل ابری دور و تنها بای من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تو زنده می masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa barakatu.